radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 22 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da hudu ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau kwatin kasa da kasa da take birnin hek ta yanke hukuncin mallaka wa gwamnatin kasar iran kamfanin haka da kuma sarrafa ɗanyen man fetur na kasar kafin haka dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin man fetur na kasar iran tun bayan gano man fetur a kasar amma daga bisani firaministan kasar iran din na lokacin dr muhammad musaddiq tare da goyon bayan malaman addinin musulunci na kasar ya kafa dokar kwace wannan kamfani daga hannun turawan birtaniya wanda kuma ya samu amincewar majalisar dokokin kasar akan haka da haka kuma ikon kamfanin ya dawo hannun 'yan kasa sai dai turawan birtaniya ba su ji daɗin hakan ba daga wannan lokacin ne kuma suka shigar da ƙara a gaban kotun duniya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin hague wadda ta yanke hukuncin mallakawa iran kamfanin a rana irin ta yau masu saurare kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kira f-16 suka yi gudan wuta a kan gidan salah shahaza wani kwamanda a cikin dakarun izidin kassam rashin soja na kungiyar hamas a yankin gaza da ke palestine yahudawa sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare a lokacin da mutane suke bacci harin ya yi sanadiyar shahadar mutane goma sha shida a ciki har da shi kansa shahada da kuma matarsa da kuma ɗayarsa karama banda ha kuma yara kimanin guda tara ne dukkaninsu ƙanana suka rasa rayukansu a wannan hari kafin sa dai salah shahada ya zauna a gidan kasan isra'ila na tsawon shekaru goma sha biyu daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan yuli shekara ta 2003 sojojin kasashen amurka da burtaniya waɗanda suka mame kasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wato odai da kuma kusai a birnin mosul daga arewacin kasar kafin haka dai odai da kusai sun fice daga birnin bagadaza bayan da sojojin amurka da kuma na burtaniya suka shiga birnin amma bayan da wasu na kusa da su suka shiga hannun sojan amurka sun tona asiri akan wuraren da odai da kusai suke boye daga nan kuma sai sojojin mamayar amurka suka kai hari a wurin kuma suka kashe su har lahira 'ya'yan nasa dan hassan dai suna da hannu dumu-dumu a ta'asar da mahaifinsu ya yi ta tafkawa kan al'ummar kasar iraki a lokacin yana kan mulki na kisa da kuma musgunawa dukkanin wanda bai amince da salon mulkin sa na kama karya ba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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta bukaci ƙasashen musulmi su katse hulɗa jakadanci da ƙasar Sweden. ƙasar Ukraine ta bukaci NATO ta kira taro don tattauna batun hatsi a tekun Black Sea. sannan za ku ji cewa kungiyar ɗaliban jami'o'i a najeriya za su fito zanga-zanga a duk faɗin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sai hassan nasrallah ya yi kira ga ƙasashen musulmi su katse hulɗar jakadanci da ƙasar sweden saboda damar da ta bawa wasu tsageru suka kona alkur'ani mai girma a birnin stockholm a ranar alhamis da ta gabata kafin haka dai sai nasa nasarallah ya buƙaci ƙasashen musulmi su nuna wa ƙasar sweden kan cewa sun yi kuskure da ba za a taɓa yafe musu ba har ila yau a ji asabar cewa wato imam said alil khamnai jagoran junjun hali musulunci a nan ƙasar iran ya buƙaci a hukunta wanda ya aikata laifin ƙona alkur'ani mai girma a ƙasar sweden kuma gwamnatin sweden ta miƙa shi ga ƙasashen musulmi don yanke masa hukuncin kisa sannan ya faɗawa wa'anda suke ingiza irin wa'annan al'amura a bayan fage kan cewa ba za su iya dakatar da hasken Allah da yake yaduwa a duniya ba. A nashi bangaren shugaban jumhuriyar musulunci ta Iran Said Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa katse jakadanci da kasar Sweden bai wadatar ba don dole ne a hukunta wa'anda suke da hannu a kan wannan aika-aikan. dubban ɗaruruwan yahudawan sayoniya ne suka fito zanga-zangan ƙin jinin sauye-sauyen da gwamnatin netanyahu take yi a ɓangaren shari'a a haramtacciyar ƙasar sauye-sauye wa'anda za su ba wa gwamnatinsa damar yin abin da ta ga dama ba tare da wata kotu ta taka mata birki ba kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ƙara da cewa a safiyar yau ladi da kuma gobe litinin ne ake sa ran majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar wato knesset ya ta yi zama na ƙarshe don tabbatar da sauye-sauyen da aka samar a ɓangaren fannin shari'a a kasar tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar ta bayyana cewa idan wa'annan sauye-sauye sun tabbata gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila tana da ikon yin abin da ta ga dama ba tare da wata kotu ta tsoma baki a cikin al'amuran gwamnati ba wannan kuma shine mulkin kama karya a fili wasu masana dai suna ganin mai yiwuwa wannan rikicin ya kai ga yakin basasa a cikin yahudawan sayoniya idan gwamnatin isra'ila ta ci gaba da wannan sauye-sauyen shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci ƙungiyar tsaro ta nato ta kira taro dangane da batun hatsi da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen duniya ta tekun black sea bayan da gwamnatin ƙasar rasha ta ba da sanarwar ficewa daga yarjejeniyar da aka cima da ita kan yadda za a fitar da hatsi ta tekun black sea a ƙasar turkiya shafin yanar gizo na labarai arab news ya nakalto zelensky yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma kara da cewa akwai bukatar kungiyar tsaro ta nato ta tattauna yadda kasar ukraine za ta yi amfani da tekun black sea don fitar da alkaman da take noma zuwa kasuwannin duniya a ƙarshen makon da ya gabata ne da gwamnatin ƙasar rasha ta ba da sanarwar ficewa daga yarjejeniyar bayan da ƙasashen turai suka ki amincewa da sharuɗanta wanda suka hada da ɗauke mata takunkuman tattalin arziki da suka ɗora mata wanda suka hana ta fidda alkama da kuma takin da take samarwa zuwa kasuwannin kasashen duniya sannan ta kara da cewa duk wani jirgin ruwan daukar hatsi da ta gani a tekun resi tana iya kai masa a hari don haka ba za ta bar ƙasar ukraine ta fitar da hatsinta ba zuwa kasuwannin duniya a yayin da aka hana ta yin haka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a tarayyar Najeriya wato NANS a takaice ta ba da sanarwar cewa 'ya'yanta za su fita zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da ƙara kuɗaɗen makaranta wanda tuni wasu jami'o'in gwamnatin tarayyar ƙasar suka fara yi. Jaridar Tribune ta Najeriya ta nakalto wata sanarwa wacce jami'in watsa labarai na ƙungiyar mr giwa temitop ya sanya wa hannu tana cewa idan gwamnatin shugaba tinubu bata shiga tsakani ta hana karin kudaden jami'o'i a kasar ba to ɗaliban za su fito kan tituna a duk kasar har sai an biya musu bukatar su sanarwar ta kara da cewa kara kudaden makaranta wanda jami'ar lagos ta yi da kuma shirin karawa wanda sauran jami'o'in suke yi har ila yau da kuma kara kudaden makarantun sakandare na gwamnatin tarayya da aka yi ya nuna irin ko in kula wanda gwamnatin kasar take yi a cikin mummunan halin tattalin arziki da mutane fiye da miliyan 133 suke ciki a kasar labarin ya kara da cewa idan wannan halin ya ci gaba za a kara samun ɗalibai da za su bar makarantu har ila yau wannan zai kara aikata laifuka a kasar wannan har ila yau zai zama ƙari kan miliyoyin 'yan najeriya wa'anda aka haramta musu karatu a shekarun baya. mayakan kungiyar ipop ta masu neman kafa kasar biafra sun tsere a lokacin da sojojin najeriya daga runduna ta 66 tare da haɗin gwiwa da jami'an dss suka kai su mame a mabuyarsu a cikin dazuzzukan asaba na jihar delta a jiya asabar jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto kakakin sojojin najeriya a abuja manjo janar oyemma onwachuku yana faɗar haka ya kuma kara da cewa sumamin da sojojin da kuma dss suka kai a mabuyar 'ya'yan wannan ƙungiyar take sun yi musarar wuta da su da farko amma lokacin da suka gano cewa ba za su iya fuskantar sojojin kasar ba sai suka ranta na kare suka shiga cikin dazuzzuka Nwachukwu ya kara da cewa rundunar ta gano makamai da wasu abubuwa a maboyar 'ya'yan na IPOP kuma sun hada da bindigogi A47 guda biyar babbar bindiga ta pump action semi-automatic guda uku da bindiga samfurin G3 daya sai kuma bindiga sare ka noke guda ɗaya sauran sun hada da albarusai na sojoji da dama zarto na wutar lantarki da kuma tutar ipop labarin ya kammala da cewa a halin yanzu dai sojojin da kuma jami'an tsaron dss da suke tare da su sun baje cikin dazuzzukan yankin asaba don faranta wa'annan 'yan ta'adda masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tuma da lama sauraron su kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na harshen farisanci inda a yau da dar Allah idan ana tare da mu za mu shiga darasi na 169 a cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma wasu 'yan kasashen waje su biyu da ya haɗu da su a birnin Tehran wato Aliyu da kuma Yashar. Aliyu ɗan ƙasar Azerbaijan ne, shi kuma Yashar ɗan ƙasar Turkiyya ne. dukkaninsu dai suna karatun harshe ne da adabin farisanci a iran kuma sun haɗu da muhammadu ne kuma sun samu masaniya da juna ƙasashen iran da turkiyya da azerbaijan dai dukkaninsu ƙasashe ne makwabtan juna kuma suna da al'adu da suka yi kama da juna balantana uwa uba addinin musulunci da ya haɗa su bisa la'akari da cewa akasarin mutanen ƙasashen uku mabiya addinin musulunci ne sai a mu sannan a hankali amma kafin nan ga kalmomi دانشجو بله بین جمعه دانشجویان بین جمعه سال شکره جدید سابو اول نپرکو ادبیات ادبی فارسی هرشان پارسنچی ترکی هرشان ترکنچی شما صحبت می کردید کن چه کنایم مگنه ترکیه قصر ترکیه متشکرم نگودی من آمده ام نی نازو دوستم ابوکینا جمهوری جمهوریه آذربایجان قصر آذربایجان شهر گری کشور قصر همسایه مقبچی اینجا نه شما آمده اید کو کنزو زیاد دیوه جمعیت متنی تقریبا کسان مشابه کتان کچی اکثر ما یوا مسلمان مسلمی درست دیدی اسلام الدین مسلنشی مردم متنی آن پیوند داده است ونچن یا حدا چقدر gwargwadon yaya? Hudud. Kimanin. Hash miliyon nafar. Mutane miliyan takwas. Agvom. Al’ummu. Zendegi. Rayuwa. Onha zendegi mikonand. Su suna rayuwa. Oson. Mai sauƙi. Zabon. Harshe. خیلی از دیوا دگا آنها آشنا هستند سو سنسنجونه جونه جالب میبن شعوا اده وسو زیادی دیوا آشنایی دارند سنا دمسنیا کمی کمان آن فرق می کند yana da bambanci. muhammad dai yanzu haka yana cikin jami'a bangaren nazarin harshe da adabin farisanci tare da yashar da kuma Aliyu ga tattaunawa da ta ا a سو سلام شما دانشجویان سال جدید هستید؟ سلام علیکم کو طالبان سابور شکر بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم ای مو طالبان شکر فرقو نه نه هر ادبین هرشن فارسنچی من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ نی دلی بینی نه ادبین هرشن پارسنچی نه ی پرنچکین سنم کو ده هرشن ترکنچی کوکایی مگنه کو متنن ترکیه نه؟ متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است نگودی ای نی نزو ایران نه دگه ترکیه abokina Ali kuma mutumin ƙasar Azerbaijan من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان نی مطمئن کنجه نه ونگری جمهور آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید کنن کنزون نه دگا قساشه ماسو مکبتکا ده ایران بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند ای، eh, ƙasashen turkiya da azerbaijan suna da abubuwa da dama da suka haɗa su da بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه هست. اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند ای متن ایران دنا ترکیه کسان سنگی کمار جونا مپیون متن ایران ترکیه در آذربایجان مسلمینه درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است. هکنی ادین مسلمچی یا حدا متانان ودنن قساشه اوکو. جمعیت آذربایجان چقدر است؟ عدد متانان آذربایجان نو ne? جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است. در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. mutanen azerbaijan kimanin miliyan takwas ne a ƙasa ta al'ummomin azeri rashwa lazgi talish da kuma armeniya ne suke زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند. رایوا ذات هی مکا سوکی ایران سبودا بایان هرشن پارسنچی؟ mutane da dama sun san harshen بله برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند. البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند. ای، ابن یا برگی مو گنن چوا تهران ما وسو ده داما سنسن هرشن ترکنچی کوده یکی هرشن سو یه ده دم بمبنچی ده هرشن مو. kuma سلام شما دانشجویان سال جدید هستید؟ بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند. درست است. اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است. جمعیت آذربایجان چقدر است؟ جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است. در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند بله برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند dai yadda aka ji a cikin tattaunawar harshen turkancin istanbul da kuma azare yana da bambanci a wasu kalmomi duk da cewa akwai kalmomi na bai ɗaya da suke yin amfani da su a iran dai ana magana ne da harshen farisanci a hukumance amma akasarin mutanen ƙasar iran ɗin suna fahimtar harshen turkancin azare wanda shine ake yin magana da shi a ƙasar azerbaijan a hukumance kamar yadda akan samu masu fahimtar turkanci a istanbul dangantaka tsakanin al'ummomin iran turkiya da kuma azerbaijan da daɗaɗɗiya ce inda take komawa zuwa ga dubban shekaru wannan nema ya sanya har yanzu suke gudanar da harkokinsu na bai ɗaya a ɓangarori daban-daban kamar yadda suka saba a shekaru aro-aro da suka gabata. Ta jama'a masu da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim da ya haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madala masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta buƙaci ƙasashen musulmi su katse hulɗa jakadanci da ƙasar sweden ƙasar ukraine ta buƙaci nato ta kira taro don tattauna batun hatsi a tekun black sea sannan za ku ji cewa kungiyar ɗaliban jami'o'i a najeriya za su fito zanga-zanga a duk faɗin ƙasar to masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.